أيام التشريك جمعة يوا ها ها eh kila ma rage ma zai fitar mana da wanda shin kaga dai arfa ko kuma a makka ko arfa lokacin lokacin akwai juma'a ko babu juma'a yan arfa yan makka yan abin lokacin aikin hajji am hal yusalluna salatal a gaban banda juma'a ke safi sallar idi am fi kauli mali nan ne aka bayani yanzu amsan da ake nema juma'a a wayannan kwanuka idi in ya faɗo a wayannan kwanuka mal makaraj eh Ke so ne ga kin ne na kan so ma tun da rana ɗaya ne rana ka ba guda ɗaya ne ka yau eh kwana ita ma tana ciki ita ma ba a ba a juma'a ana juma'a ko ba juma'a ita tana ciki eh Eh yanzu misali ce yau muna zaune nan zaman da muke yi yau juma'a akwai juma'a kan mu ko babu a'a ba an sake ne ba shi zai bada amsa yawwa ko juma'a ta mu ko babu ko ko yanzu nan an jima za mu je yau eh, yau ranar sallar ranar tara ne wa yanzu za mu tsaguwa mu tafi abin nan yau juma'a akwai juma'a za mu je juma'a ko yau babu mu da juma'a can da muke tare a marafa tun da za mu je da wuri ƙarshen ta mu ga ana juma'a ƙarshen ta ƙarshen ta duk aka wannan rikicin ne yan makka cikin garin makka yau za su je aikin haji akwai za su juma ko za su juma ba su kaga yau rana ne na takwas a ce su a su a mahasari yan makka za su je su yi juma'a su na sannan su tafi arfan su tafi minan nan ko gobe mu juma'a a su to wai ina suna ake nema a hoton su amma ka daga maliki amma ya tafi ko to kaga sai ne yake ce a adari shi ibnu qasim kenan ini dai ban sani ba ma ma qawlu malik fi hada kaga ba kuma magana ban san magana bane illa anna malikan kawai abun da na sani maliku qala ara fi ahli makkah idza wafaqa yawm tarwiyati yawm al-jum'ati annahu jibu alaihi al-jama'a shawne yan makka banda yan najeriya da suka zo banda yan madina yan kaza amma shi dan maska zai je aikin hajji yau ranar takwas to wajibi ne yi ji da kuma amma ba duka ma zai ba shi nan ya fita ko wala alimar aka salata ce ne su yan maka zalla kaɗai. ko da sun ji abin da su za su salla'i eh za su salla'i idi amma baki su harka abin da ke gaban su tun da kaga akwai bambance kai a garin kowar ke da kawai ka shan kake baki sun zo an ce saboda su sun yi wahala sun yi kada to kai kana kwanta gidan ku kawai in sai rana ta yi ka kasan ah, mm, minan nan da nan ne kawai za ka gungara. mu kila ka samu dan a shafe kai gani da amma ba ya yi nan rigi-rigi ya yi nan rigi-rigi ga inda ka bullo kwana da kwanaki ne wannan na makala a nan wannan na makala a nan an ne karkace ma da shi hukuncin ku ɗaya to amma dai a tambaya inda ina ciki ne mai wuce gabana in ba na ciki ne mai inda za a tashi yau ma na hara kabal alfajiri abun da aka yanka kafin alfijiri ya bullo shi kuma قلت أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنهره ليلة النهر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا wannan kusan za a ce idan suna ke ce ce jiha ne yayin kaka amma yanzu wazan in ma ya hutu da mutane ina za ka je da raƙumi ragwai ragwai a harfa sai dai kila da ta yan kusa ya so sun saba za su iya abun su don da a wuri akwai za su zira inda raƙuma suke kasu nan makare amma dai hukunci ba ni labari Abin da ya kasance na hadaya mutum ne ya zo da hadayar nan wannan harahu lailatan nahari dare ranar Allah sai ya soke shi qabla tulu'il yi ayi juz'uhu amla ga yan oya oyan nan mutumin da suke tafiya da karfe sun sha biyu sun da sun je sun yi jifa ko kafin su yi jifa ma ya iya yanka a lokacin nan wa kaifa in kana wajaba alaihi yaya zai in wannan hadayar tawajiri ce idza naharahu qabla tulu'il fajr in ya yanka shi kafin alfijiri ya kullo fi kauli malik amla wa hal hadayul mutakum mutati shin hadayan a fi hada eh, fi eh, fi hada au hadayil kirani ko hadaya ce ta kirani hadayil masuma hadayil mutu'ati da hadayan kirani shi ma duk ɗaya ka gairihi ma min alhadaya amla ko akwai bambanci fi kauli malik an tara tambayoyin uku iri ɗaya ko ba iri ɗaya ba saboda kana sai kuwa kai sa a kan malik qala qala malikun rahimahullahu alhadaya kulla, to da kana ba magana haka ne ko ba haka ne ba wani yake kai da fatayan hadaya ko mulashi idan na haraha sahibuha in mai hadaya ya soke ta kamallan tijari subuhi kafin kullan asubahi alfijiri kenan yawmun nahari lam tujrihi daga shi kenan in ka riga ka san wannan ai kaga duk ma wata fata da za a baka zai ka kyale da koyi je koyi tun a zamanin su an fara kawai ka karanta abun da za ka karanta ka ji magana daga tushe ka rabu da hayaka ga mutane duk ma abun da mutane za su je su je ku abun ku me halatta muku ya halatta muku ne dan ku ya amma mu muna da dahir mun ɗauki magana mai tsoron Allah lam tujrihi wa in kana kada in ya riga ya koro har yana fi haddi daga ya koro ta fala ta jire hu ko da haka kai ba ta yi ba wa in huwa kallada nuskul adha idan mutum ya riga ya rasa yawa yanka na sakamako na aini na mai nufansa ce nan haka ya tsada tozon na jini ya zuwa ya rataya mata takalmi falla yi jirai uku ko shi ne ba ta yi ba in ya yanka ta kafin alkihiri eh, ya yi Jirai uku hanyar harahu illa bimina kuma ma ba a yanka ta ko ina in ta ta azata sai amina an illa bimina sai amina in yana hu illa bimina ba ta tulo ilfajari amma ba ta ba wasu sunnatu sunna ألا ينهر حتى يرمي شيء سنة kada mutum ya yanka a ainihin sai ya yi jifa sai ita mana haza huwa tabi fi hajjihi sallallahu alaihi wa sallama min hadisi jabirin alladhi akhrajahu muslim fil hajji lamba dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas annan ba ku da shi walakin in na harafu in kuwa sai kefa amma da zai yanka za a ce in kai bai yi ba to kaddara an yi shin ya yi ko a sake an ce kada a yi to kai kariya ka yi yanzu ina mafuta ai ka gaba dole ne a sake ba a dole ne ba za a sake ba me yi mafuta mai shari'a ta ce shari'a ba a yi walakin in na harafu ba'dan fijari asbuhi in ya soke shi bayan alfijir ya kullo kabala an yarmiya ajaza amma dai suna yi jifa sai ka koma ka sake karantawa in ka dawo ba bai gano ba shi kenan amma yadda na karanta shi ya karanta shi ya ka ka ji zuwa to sai ka je kai nazari ya ta karatun ko bai fita ba Allah ba shi ka dawo da shi gobe kuntu hmm. a ya fito a an ce kamar ta yi duka suna ya ba ya fito a cikin duk wata hadaya kowace iri ce kan mutu a ce ta kira ne ne ko ta mai ba a yi kafin a cikin yau kuntu na ce a ra'aitar hadaya hmm? ya yi zago aina koro ne karatun da dare da yankin dina da tsawo yana so mu raba shi amma bari alfijir ma ya bullo ai eh, wannan an yi da an yi da kuskure ina Allah bai kama al'umma da kuskure wanda masu sai dai Allah ya gaba. eh inda wannan formula ma ba kowa ita da ita ba yanzu ka tsaya kai karatu kawai karamu da hayaga ga jama'a amma in dai za ka dasa ta masu faɗa wannan to ko mutum zai halaka ba mutane masu tarce ka ga ka daina rububin zuwa ɗakin ka harame ka yi sallah duk inda ka yi sallah a matakana da salatan da su kwamfutar an rubuta ga menene an rubuta ka ga mutane su zama su kai ra'abin ba gida to kaga ka ta kai irin ta wayan nan sai a ah, ɗakin Allah ba zai zama daidai ko ina shi me kisa annabi bai kaɗi wa tuntuni bai ita su habbar ba su zauna suna sallah su koyi ba hmm? amma zan ce maka ka kai dukkan da kai sallah a harbi kai ladan kana da hinzanci ina lamar eh ka samu labarin haka in ba wannan Allah ka maka wani abin da ka ce a'a rin huta ka da jiki dama amma ne gamna ne ce amma in ka san wannan muka ce a a kai zauna ka bi fatawar su amma ni ban da shi ba ko anan kai kan da kai shi annabi da yazo a ina yake sallah nan inda ya sauka yake sallah shi ko ko kan je harabi in nan ike sallah ko ina nan ike sallah ta to yi ta da nima ka?